وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم a cikin lamarin adawa mutanen annabi Hood akwai aya ga wanda yake tsoron azaba mai raɗaɗi a lokacin da muka aika musu iska wadda ba ta ɗauke da ruwa kuma ba ta fitar da bishiya kuma babu wata albarka a cikinta